Thank you. A wani sabon labari wanda ya faru akan wata bebi yarinya ce a gidansu gaban mahaifa ba ta da aibi sai kankan ba ta jiyo ta ta je ta hole shi ta zaɓi da uban da uwar su biyo ta suke gaya mata ta kama rabbi za ta yi kamar ta ji su da babu su kuma sun zama gaibi sai ta fito yawon balbal ta biyo titi tana kada bodi in ta ƙara sagun harka ta ringa yauki wai ita ledi shi kuma gayanta a ranar sunan shi ma ya koma dadi zai fara ki motsa baby shak shak shak ya body lali zai fara ki motsa baby shak shak shak ya body lali daga nan ba wani sassauci gayu da yawa duka suka afka in wancan ya je ya kare sai ce ma wancan je kaban da shakka yarinyar duma-duma ce karka so ma yawa ta kware a harka ba zato kuma ba tsammani ciki ya faru tana kan harka da ta kara ta ɗabi jikinta ta je gun likita cire mata jarka dakto ya gaya mata bebi a zahiri bana yau ba harka sa'ilin da cikinta ya girma duk jama'a suka yi mata bukka sai ta zo fata tsangwami kanta take cewa yau ne nake hakka gashi ba aure na yi ciki in na haihu ake gani yau rashin bin Allah rashin bin manya yana sa kuka duniya idan baka bi ta akwai sosan da take yin wanka duk sabulin da ka bata da shi ta ka ɗauka ta wawwanke ka duniya gidan horo kar ki samu mai kuka hakuri na dafa dutse ya farfasa dutse ya shashsha romo komai ka bi ɗagun Allah a kwana a tashi fasai ka samu duk abin da yau ka gani a cikin rayuwar ka kai kan nemo duniya gidan horo karki samu mai kuka taya taya alayi daga nan ta haifi da bayi ta ki ta sa ta taya alayi daga nan ta haifi tagwaye ta ƙi iyaye duniya ta sa ta hawaye ta yi alaye ta haifi tagwaye ta ƙi iyaye duniya ta sa ta hawaye ta yi alaye daga nan ta haifi tagwaye ta ƙi iyaye duniya ta sa ta hawaye ta yi alaye daga nan ta haifi tagwaye